Audu. Sauga, sauga! Ina Audu. Ranka daɗe bayan nan bayan nan ranka daɗe. Ai ranka daɗe ya fi wata ɗaya da yin tafiya ya tafi ƙauye. Wata ɗaya. Ai ya tafi ƙauye. Okay. Ya ban maka sallaudin uniform ɗina? A a ranka daɗe ya ban mun dai kayan mutane amma bai bani kanka ba ranka daɗe. Bai baka uniform ɗina ba. Wallahi ba bai bani uniform ɗina. na ba shi wankin uniform ɗina kafin tafi course. Uniform ɗin ka ranka daɗe? kana nufin bai baka ba wallahi bai bani ba ina ne ƙauyen nasu ya taɓa faɗa mun a katsina yake a wani ƙauye ba tsari look ka gaya min wannan kokwantan da kake duk ba shi bane kana da tabbacin cewa a ba tsari yake a ba tsari yake ranka daɗe nan ne ƙauyen su Audu ya janyo kansa bala'i. Audu ya janyo kansa masifa. Ya rasa kayan wanda zai ɗauka sai kayan soja? Ba ruwa na wallahi. da Allah ta yi haƙuri na yarda na amince zan fara soyayya da kai don Allah ka taimake ni na koma gida daga baya kenan kawai ka sake ni na koma gida uwan bari ke ba mara kunya ba zai samu saurayi wani shashashen soja kuna yawo da shi ko ina a cikin gari ba don sai daga wanda zai zo ya kwace ki a'a wallahi ni da ma kwata-kwata ba na san saka daga baya kenan yabba dan uwarka dariya ma kake yi na na na yaran wai dariya yake dan kai dariyan nan ta ga za ta zama kuka ai ba na so mu kuka ba kai in buge ka sha sha sha Nai ya zo aka ce kuma. gane ko? Yawa dama kai nake ne, kai Ai sai ka gaya man. Wato kamar an yi walƙiya. Ai baka sani ba tsayan tsayan yi mai kudin gurin. Wato Audu, daman ta takanas muka taso na tabo ka. Mun tashi da wani bala'i. mun tashi da tashin hankali a garin nan. Inna lillahi wa inna san cewar an ɗauke talatu? Sannan bugu da ƙari an ɗauke talla ɗan waje na? Hadda talle? Hadda talle ɗan waje na. yanzu nan kaka take min bayanin cewa talatus dina an neme ta a rasa kuma dole kai kadai ne ka kai ne wanda ka ɓato mana waɗannan yamma wannan jama'a da aka ibar mana wannan rashin mutunci ya yi yawa izi sa dole na kawo ƙarshen sa a cikin wannan gari wannan haka yake fitowar nan da ka ga ran kai daɗe eh. fitowa ce ta gumurzu ta duk inda suka shiga zan nemo su kuma in da su an gama kaji masu garin ka ji fa abin da na gaya maka ai shi yasa kaga a fada nake kowa ya zauna kar ma jama'a su biyo mu kaga iya sarkin fada na ɗauko na ce mu tuwo na same ka dan na san cewar kai ne zaka kawo mafita akan wannan yanzu abin da ya kamata an gama ina so a bani awa daya to captain biyu to uku to hudu Ina zan ɗauka ko hudun za mu ɗauka ko hudun za mu baka ɗauki hudu An gama. Duk inda suke zan dawo maka. An gama. Hajin mai aikin zai kare shi. Ranka Na gaya maka fa. A'a. Na gaya maka. An gama. Dawo da kanin nake maka. Zo da nace. Au. I said come here. wallahi ba kwantar da hankali ba wani abu nan ɗauko a da yaro na ba kawai mutum Allah 수수가 하면서 비용을 고르고